na da shekara 1447 wadda ta dace da 22 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara da shida. Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdulrahman bin Auf da ke nan unguwar Karkasara Jambulo bakin gada karamar hukumar Tarauni a jihar Kano Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Minhajul Muslim wallafar babban malami abubakar jabir aljazairi allah ya ji kanshi muna cikin babi na uku babul akhlaq muna babi fasli na sha biyu goma sha biyu da ike magana kan waɗansu halaye waɗanda suke ababen ƙi ababen ƙyama ababen zargi zalunci hassada ha'inci riya jiji da kai gazawa cikin abin da za a iya yi da kuma sanyin jiki a wajen ibada mun ji azul abu na farko da dalilin da suka sa musulmi baya zalunci kuma baya bari a zalunce shi yana da iko yau insha Allah za mu tashi abu na biyu alhasad ba shafi na 153 littafi irin na hannuna fakara ta biyu daga sama sadara ta bakwai inda malai ya sa rakan ko harfu ba alhassan da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace ranar talata ce muka yammata da rasuwar shugabanmu na kungiyar jama'atu wazuwal irshad al-islami na ƙasa alhaji suleiman salihu koki eh, muna roƙo Allah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kamar yadda na faɗa na daɗe ban ji mutuwa da aka yi baki malala gashin tinkiya sai zai faɗa alheri ba kuma wani mutum da a tarihin rayuwarsa wanda ya hau da shekara tamanin zuwa casa'in amma a tarihin rayuwarsa kwata-kwata ba za ka ji wa tun waɗanda suka san ƙuruciyarsa zuwa inda ya girma ba a kan addini aka san shi ba wannan wani abu ne wanda yake babba kuma wato mutum ne tun yana ƙarami haka yake in yace eh in yace a'a haka yake so kowa ya kasance jama'a Eh, wannan maganganun da mutane suke fada suna da tasiri a wajen Allah muddin da gaskiya suka fada da annabi ya ce antum shuhada'ullahi al ard ku ne shaidun Allah a ban kasa to da haka yan uwa mu kyauta ta ayyukan mutum ya to yana da tarihi na nagarta tun daga kuruciya har girma tayewa nayi baran ma a kuruciya yanzu na girma to ai ina renon waɗansu saboda haka sai ringa tsora su akan hanya ta nagarta sai a ku bar wannan abin in na girin kai girma za ka yi nadamar ka yi shi za ka karka yadda ka yi za ka zuwa rekod ka sai ce a dawa na fa za, yanzu ne kuma Allah ya taimake shi an fahimta a dawa ne ina daga baya ne dai Allah ya shirye shi an fahimta to wannan wancan abin da aka faɗa sai ka ji wani abu kuma ba da an gane to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mushi muna da addu'a ga mamatanmu na wannan masallaci da wasu su Allah ya ji kansu ya gafarta musu su baba haruna Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta marasa lafiyar ma Allah ya ba su lafiya Allah ya isa ka jiki malai ce ba alhasad jinya ta biyu ta zuciya ita ce hasada المسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا له ولا وصفا فيه ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه فيه مسلمي لا يحسد بايا حسدا ولا يكون الحسد خلقا له كما حسدا بات تبزما حالي na musulmi wala wasfan fihi kuma ba za yi a ce wata siface ce da musulmi yake da ita ba hasada ba sifa ta musulmi ba ma dama yuhibbu muddin matukar ina sa alkhairi ga kowa wa yu'thiru ala nafsihi fihi kuma yana fifita wani wani a kansa cikin abin da yake na alheri idil hasadu munasib munafin li zainika alkhuluqain alkarimain saboda ita hasada ta kore waɗancan halaye ko waɗannan halaye masu kyau waɗanda suke na karamci shine ka so alkhairi ga kowa kuma ka fifita wani da alkhairi a kanka an gane ku ga wani abu na alkhairi kai ma kana so amma kuma ka fifita wani musulmi dan uwanka akan wannan alherin ka ce shi isa mu kai ka hakura to wanda yake mai hasada baya samu irin wannan dabi'a an gane wal isaru fihi a hubbul khair dabi'un guda biyu masu kyau na karamci da mutunci shine san alkhairi duk wanda yake musulmi to yana san alkhairi ga kowa da haka ne ma kaga duk musulmi sai ya ɗauki addinin sai zai gaya kowa kowa ma ya karba saboda in ka bi musulunci aljanna za ka shiga to akwai abin da alkhairin da ya fi aljanna to kaga musulmi baya rowa aljanna an gane da haka sai je kai wa kowa musulunci kowa ya musulunta kowa ya samu wannan falalar ta Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma al-isar wal isaru fihi mutum fifita wani musulmi a kansa a cikin wani abu da yake da bukata Allah ya bi masu irin wannan sifa yace wa na ala an anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifitar da wasu a kansu, su ko da suna da matsananciyar bukata akan wannan abin amma ba wani yana da bukata ko bukatarsa ba ta kai tasu ba su sai su haƙura wani ruwa ne aka kawo za ka sha kaga wani yana bukata kai ka haƙura ka ce shi ya sha shi sai ya sha ruwan sanyi ruwa ya gusar masa da kishirwa kai kuma allah ya maka yayyafi na ladan alkhairi ka ajiye lada kuma ka kishirwa ka ta gushi to yanzu wane ne ya sha ruwa a hakika shi da ya sha bakin ruwa ko kai da ka samu lada ka kuma kawo maka da shi duk abin da yake tsakanin wanda ya sha ruwa da wanda bai sha ba shi ya sha ne kai baka sha ba kwa ko wani abu ne bayan wani eh mana me ya bambancin ku shi ya sha kai baka sha ba to sannan ladan da ka samu shi ko bai same shi ba an fahimta to da haka ake wayin kana auna abubuwa to da wannan ne za ka ringa tantance me ya kamata ka yi mene ne ya kamata ka yi amma wannan ɗabi'a da ake da ita kowa kaina kaina ni dai ni dai ni ni ni ni a wannan shi ya kai shaɗin ya baro fa Allah ya tambaye shi me yasa ba kai sujada ga sai ce an khairum min ni na fi shi ni ni ni ni Allah ya so a gane والمسلم يبغض خلق الحسد ويمقت عليه مسلمي ina kin ina kyamar ina fushi da dabi'a ta hasada kuma ina samun damuwa akanta ikan ji haushi mai wannan dabi'a لان الحسد firadun على قسمه الله فضله بين خلقه saboda ita hasada cin dunduniyar Allah ne wato kalubalantar ubangiji ne bisa raban da yayi na falalarsa ga bayinsa kamar kana cewa ne Allah me yasa ka bawa ne Allah za a tuhume shi a ce Mai isa yi wa wani kaza to wanda yake yin hasada kamar haka ne yake yi ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce am yahsuduna an nasa ala ma atahumullahu min fadlihi an-nisa hamsun. am yahsuduna an nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ko suna yin hasada ne ga mutane bisa abin da Allah ya ba su na daga falalarsa wasu malamai sun ce hamdan ta ibrahim am aibal bar wannan maganar ya su dunan nasu alama ta hamullah min fadli abin da ya hana su yin imani suna yin hasada ne ga mutane don Allah ya ba su daga falalarsa su ya ba annabta waɗannan mutanen Allah ya ba annabta su waɗancan da suke hasada Allah bai ba su ba ko waɗanda suka ki imanin ba su bi addinin ba su bi ba su imani ba saboda Allah bai ba su annabta ba da haka sai suke hasada sura ta suratul nisa aya ta hudu. وقال تعالى كما على ملوكك ياتي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الزخرف سنتان وثلاثون الله يقسمون رحمة ربك shin su ne suke raba rahmar ubangijinka da aka suna da dama su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama Allah ya ce ba su bane nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya mu ne muka raba musu rayuwar su a rayuwar duniya wai kaga wani da samu wani ba shi da kaga wani da mulki wani ana mulkar kaga wani cikin farin ciki wani koyaushe yana cikin bakin ciki wani yana da lafiya koyaushe wani koyaushe yana cikin rashin lafiya Allah i rabo i bayar an gane da wanda aka ba lafiya da wanda aka ba shi rashin lafiya duk kyauta ce daga Allah arzikinka kenan in ka ga talauci tare da kai to arzikinka kenan kai anan arzikinka yake yan kai rashin sa aka ɗauki wadata ta wancan da aka ba shi ta dukiya aka baka yanzu aka sai ka mutu an gane ko to da aka sai aka baka ka rayu saboda ita rayuwa wajen mutum alheri ce in mutumin kirki ne zai ci gaba da tsoro ruta alheri idan mutumin banza ne ana ce masa jinkiri Allah ya sa tayu ya tuba an gani to da haka in duk raban da kaga Allah ya raba ya baka karbe shi hannu bibi kai godiya gare shi shine alkhairi a gare ka shine arzikin ka an gani wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajat Allah ya ce mun daukaka sashen su saman sashe da a wasu darajoji wani ina da matsayi kaza wani ina kasa da shi liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya me take hikimar da Allah ta sa Allah yayi mu haka me yasa bai mu dabbobi ba da Allah ya ga dama da yayi mutumaki ko awaki ko shanu ko raƙuma akwai hasada tsakanin su ka taba ganin wani rago yayi hasadar wani rago ah to yana ma da hankalin da zai hasada to inda Allah ya ga dama duk sai mu haka amma bai ga dama ba sai mu mu sai ya ɗaukaka sashen makan sashi wani ya fi wani to me isa Allah ya haka ya ce liyatta ba'adun ba'adun su huriya don sashen su su yi wa sashe izgiri Allah ya baka mulki bai bani ba ya baka wadata bai bani ba ya baka ilimi bai bani ba ya baka matsayi bai bani ba ya baka kaza ni bai bani ba sai kai min izgili da wannan abin da Allah ya baka Don ni bai bani ba kamanta kai ma barawa rawa kai wa Allah ko kiɗa ko waka i baka ba wayar gari muka yi kawai kai ka samu ni ban samu kai kana da ni ba ni da abin da haka kenan kawai da yawa na kan faɗa in ka shuhura a wajen ilimi ku nawa kuka tafi karatu kai ka tabbata ba wani mutum da shi kadai malaminsa ya zaunar da shi ya karantar da shi shi kadai da haka shi yasa ya fi kowa a cikin ɗalibai ne sai Allah ya zare shi kuma yawanci wanda ka biya ya samu shuhura in ka koma bi malamansa su kuma sai ku ba su da shuhura irin tashi to me ya faru ashe sai ka gano wannan kawai wani nufi ne na Allah akwai wata hikima da yake da ita a nan wurin to haka yanzu ba 'yan siyasa ya hankalinsu ya tashi bai ido ya rufe a yi kisa a yi waye sai zama ko? A ok dukkanin za su zama? <laughs> dole ɗaya za a baiwa to wai wannan ɗayan da aka baiwa jarrabawa ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan wani wa wani izgili to kuma abin da yake faruwa kenan an gane to da haka wannan wani sihi abin nan wani sirri ne Allah ya aji a cikin daga daraja wani da kaskantar da wani dan a tantance wanda aka fifita ya zai mu'amala ai mun wuce a bayan khuluqut tawadu' kankan da kai ko to shi da aka ɗaukaka shi ya zai kankantar da kai shi da aka hana shi ya zai san matsayinsa ya yi mu'amala da wanda aka ɗaukaka a sama da shi a gwargwada abin da ya kamata zai yi hasada zai yi ƙyashi zai bakin ciki yar hasada ba ta gusar da ni'imar da kake wa hasada tsiyarta ke tsiyarta ta biyu ta bar mai yin ta. cikin miki da jinya ta dindindin hasada in ba irin waɗannan bayanai suka shiga kunnen mai yin taba da zuciyarsa to ciwo ne da mutum in bai sa abu ma ta kashe shi an fahimta saboda jinya ce a zuciya ai duk ciwo mai hatsari bai kai ciwon zuciya an gane sura ta 43 suratul zukhruf aya ta 32 wal hasadu qisman ita hasada iri biyu ce awwaluhuma nau'i ta farko an yatamanna al mar'u zawal ni'mati min malin aw ilmin aw jahin aw sultanin an ghairihi litahsula lahu litahsula lahu shine mutum yayi burin gushewar wata ni'ima ta daga dukiya ko ilimi ko wani matsayi ko shugabanci da mulki biran waninsa don shi isamu an gane eh, tun da aka fara shi yake gadon gidansu ne ba ka kuke faɗa ba to kai da kake so ka kwata a ina ka gada an fahimta a'a ba a hakan za ka nema nemi bakinka alaikum shi kenan amma gadon gidansu ne to kai da kake so a baka kana da gado ne gadon ku ne to wannan nau'i ne na hasada wasanihima nau'i na biyu na hasada wa huwa sharruhuma shine mafi sharri daga cikin guda biyun an yatamanna zawalan ni'mati an ghairihi shine mutun yayi burin gushewar ni'ima ga biran waninsa walau lam tahsul lahu wa lam yashar biha koda shi ba zai samu ba koda ba zai rabauta ba kawai dai wancan ya rasa an fahimta to kaga wannan shine halin yan Najeriya eh, sai mu ga kanmu gaskiya kenan kuma bil khusus mutanen Kano wannan dirasa ce research ne aka yi shi a matsayin national ko international level kafin ka samu kasa masu hasada ta 'yan najeriya za ka tona hasada hasadar ta sa su da kansu suna cutar da junansu yanzu najeriya arzikin da yake najeriya a ce dan najeriya yana wayo wayo me kawo nan ba hasada ba duk abin da waɗannan mutanen suke ɗiba na kuɗi don girman allah in sun natsu wa talakawa sun ci za su san su an yi wani abu ne za a yi ta me ke faruwa haka to ba wani abu ne hasada ce ba na son baka da fufiken tashi don kada ne ka bude ka tashi kai ma ka taso a duk inda zan yi sai na don kwafe da aka ga yanzu siyasa da ake a duniya ba mafi sharri irin ta najeriya saboda kudin da ake kashewa a cikinta duk duniya bayan da ake kashe kudi saboda zaɓe irin najeriya duk duniya to kano kuma su ne ba su miya da zuwa ta fara eh. Ayi eh, haka ne sai da haka duk yan kasar kowa ya ce sai ya shiga siyasa saboda ne a nan ake samun kuɗi na billahin nan mutum zai shiga ba shi da takalmin kirki amma da an rantsar da shi sati ɗaya wata ɗaya duk gidan aka ɗaga unguwa sai ce da an ɗaga gona ya ce da an ɗage fili ya ce da an ɗage rumfa kasuwa ya ce su kuma kano an tsaya an dirasa hassada tana sanatin mutanen kano sai mu gaya mu gaskiya fa jama'a mu gaya mu gaskiya hassada dan kano da hassada kawai mutum zai zo wuce a mota sai ce kawai ka ce da shi barawo haka ko baka san shi ba bai san ka ba ba abin da ya hada ka da shi wucewa kawai ba na taɓa ku labarin wani mutum a nan inda aka yi menene buhari exchange na hoto da din akwai wani gidan mai haka wani ina sai da mai ina sai da breda fa abin nan wani yazo kawai shiga i wata magana sai ya ce wai ina ma shine da wannan mota ashe mutumin ya yi da ya shiga ya sha mai ya fito ya tsaya sai ya faka sai ya kira sa ya dauka ma breda zai sa sai ce na ji abin da kace sai bawai ce wallahi yanzu da zan iya ka zama ne in zama kai shi wallahi zai yi da zan iya yanzu a yanzu a ce mai transfer kai ka zama ne ne in zama kai ita wallahi zai yi ita kai dai ka ga mutum to kuma duk sai jikinsa ka ga sharrin magana ko haka kurum to yanzu shi ne ya hada shi ya samu yin wasu kudi ya ɗauko ya bashi ka ƙara jari ah. hasada a ah, to to bai ji daɗi ba an gane to kai kyale hasada mugun ciwo shi Allah ya tsare mu an gane to wannan shi ne mafi sharri daga nauyin hasada mutum ya ji shi dai wanda kawai irasa kawai a yi taɓari da Allah a Najeriya yana ka fara taɓari Kano ko? taɓari wai kaji wai taɓari sai aka ɗauka shi nan sai can aka ɗauka sai a ka bakin faranti wa aina ka samu wannan tsarar Kano falle ɗaya ce a ka samu gabanin a yi fara yi hukunci ba kai ka ce mutane su suke kai za ka ce mutane su suke yi Allah ya sauƙaƙa an gane ku وليس من الحسة الارتباط وهو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صلاح aw salahi halin bidun tamanni zawaliha an gairi ba al-ibtibar kewano kyakkyawan fata baya daga cikin hasada abinda ake cewa al-ibtibar kewano ruwa tamanni husulu ni'matin shine mutum ya burin ya samu wata ni'ima misla ni'mati gairihi irin ni'imar da waninsa yake da ita min ilmin na daga ilimi aw min malin na daga dukiya ina wurin min ilmin na daga ilimi Au malin ko dukiya aw salahi halin ko nagartar hali bidon tamanni zawaliha an gairihi ba da bodin wancan din ya rasa ba a ce ta gushe gaba da sa ai na ma ni ma an samu irin nawa ne eh ka ji malam awwal yana rera karatun nan kace ka Allah ina ma ni ma ka bani irin wannan da kuma irin wannan murya an gane ku eh to ba wai so kake wai Allah ya haukatar da shi kai ka samu ba an gane ku a kai ma ya baka irin an gane to wannan baya cikin ba hasada bace an gane ku kaulihi sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce wannan ba hasada bace saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la hasada illa fi sunatayn babu hasada sai cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqq sai in tsora shi akan kashe dukiyar a cikin abin da yake na daidai an gane ku wato a cikin mardatillah abinda da Allah yake so duk inda kaga dukiyarsa ta shiga to Allah ya yarda saka kudi a wuri kuma yana yi dan Allah wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha da mutumin da Allah ya bashi Qur'ani da hadisi ya bashi ilimin addini sai yake amfani da shi kuma yana amfanar da mutane shi yana ilmantar da su Walmuradu muradu bil hikmati huna al qur'anul karim was sunnatun nabawiyya da bin da ake nufi da al hikma anan shine qur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al bukhari ya rawaito shi a cikin sahih bukhari juzi na farko shafi na 28 da juzi na biyu shafi na 134 to wannan baya cikin hasada to me yasa annabi ya ce la hasada babu hasada korewa yi ma'ana karkace wannan hasada ce an fahimta dan mutum ya ce Allah ba ni dukiya irin ta wane in yi irin abin da wane yake to ba hasada yake masa ba annabi ya kore ya ce ba hasada ba ce a ina da ilimi sai ka ce Allah ba ni ilimi irin na wani ba hasada kake masa ba buri kake kai ma ka zama irinsa kyakkyawan fata ne kake yi eh, shi ne eh, wannan yake cewa kyakkyawan fata ke wano in ji tenti a yamma da zariya eh, ke wano shi ne kyakkyawan fata an gane ku da bahaushe yana cewa fata na gari lamiri ne ma'anan fata na gari lamiri in kana yi zai dawo kanka ko? <laughs> lamiri ba ai domir ne daga larafi ku? sai shi ne ke sa da shi lamiri wato abin da yake ana faɗan wani abu amma ana nufin wanda ake faɗa din kamar shi ta yi kasan da wa kake an gane walhafadu bi kasamaihi ko bi kismaihi muharramun tahriman qat'iyya hasada da ɓangarorin nan nata guda biyu ka saka shanta guda biyu haramun ne haramci na yanke babu wani abin a ciki wato mutum ya burin ina ma wani irasa ni'imar da yake da ita shi ya samu ko kuma a'a wani irasa ba ne samu ba to waɗannan guda biyun gaba ɗaya haramun fala ya hillu li ahadin an da ahada bai halatta ga wani ɗaya ya hasada ga wani ɗaya qala ta'ala Allah dai ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma Allah min fadli suna yi wa mutane hasada ne bisa abin da Allah ya ba su na daga falalarsa sura ta hudu suratul nisa ya ta da hudu wa kuma Allah ya ce hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq 109 me yasa suka gibi manzo Allah su sallam hasadan min indi anfusihim hasada ce kawai daga karan kansu daga zuciyarsu wanda suke dauke da ita an gane dan ne ibashi bai basu ba sura ta bi suratul baqara aya ta 109 waƙala kuma Allah ya ce wa min sharri hasidin idha hasada kuma ina neman tsarinka daga sharrin mai hasada idan yayi hasada al-falaq al-ayatu al sura ta 113 suratul falak aya ta 5 فذم الله تعالى فذم الله تعالى لهذه لهذا الخلق العظيم مقتض da Allah izargi ya aibanta wannan mummunan hali na hasada to wannan ina hukunta cewa haramun ne kuma yana hani ga barinsa aikata shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabaghadu wa la tahasadu wa la dabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana fala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tabaghadu kada ku yi abin da za ku fusatar da junanku ta yanda zaka kai kana jin haushin sa yana jin haushinka wala ta hasado kada ku yi wa junanku hasada kai ka masa hasada shi ne maka hasada wala ta dabaru kada ku jiya junanku baya ba wannan yana kallon baya wannan yana kallon nan ba a'a ba haka ake nufi ba ma'ana ku haɗu wannan ya bijire wannan wannan ya bijire wannan wala ta ƙaƙa'u kada ku ringa abin da za ku ringa yanke alaƙa a tsakaninku ka ce ni da wani har abada ka sa akwai masu irin wannan haka kurum sai ce shi da wani har abada bai sani ba kuma abada ta su shi yan jimaci iman eh, an gane ku ce shi da wani har abada to yi aka yi rashin sa kuma sai mutu sai Allah ya karba har abada din ba za su haɗu to shi zai tafi aljanna shi ya tafi wuta da ya za su haɗu an fahimta saboda ba daidai ba ne to wani za ka ji shi idan bai yi gaba ma ba ya jin daji shi sai ya ji yana gaba na taɓa baku labarin wani mutum muka je za a yi mun sulhu sun yi irin wannan aka je aka yi masa rubdugun ayoyi da hadisai da maganganun magabata da misalai jikinsa ya sanyi sai su ta yadda za a shirya amma da Allah abai shi su danyi ko da ta yi shekaru aka zo aka yi sake zubewa ita to da Allah shekara ɗaya kawai <laughs> ina kuka fa ina kuka wai don Allah ko ta shekara ɗaya ba su Allah ya kimsa mun sai na ce to yanzu kai tsakanin in aka ce ku yi gaba shekara daya kana da tabbacin za ka shekara daya yanzu ma kai yanzu fa kai ne mai gaba ka kaddara sai ka mutu ko shi ya mutu da wa za ka sulhunta yanzu da wa za ka sulhunta in kai ka mutu ba ku yi sulhu ba kai kake gaba ka mutu zaka kuma yanzu ka duba ka ga da yake wata irin mutuwa kurum a kwanta da mutuwa a tashi babu shi sai na dawo sai na dawo sai dai a dawo da shi ba yi ina kuka an hana su shiga ba shekara sai ta ce kama wancan rungume suka shi kenan sai aka koma noma kuma wallahi ɗayan su da shekara bai mutu Allah ya kyauta an gane ku to la taqatu kar ku abin da za ku ringa juya yanke alaka da take tsakanin ku wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto yan uwa cikin addinin Allah ku zamanto bayan Allah yan uwa fala yahidu li muslimin bai dai halatta ga musulmi an yahjura akahu fawqa salat a ce ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku da haka nan da yace wala taqatu ina nufin gaba an gane kar ku ringa gaba saboda ainihin kwana uku wannan hadisun imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari juz'i na 8 shafi na 23 da 25 haka ne imam muslim a cikin sahih muslim juz'i na 7 a kitabul birr wasila sila ya ruwaito wannan hadisi haka nan imam abu dawud cikin sunan hadisin lamba 4910 wa qala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal hasad ahir dinku ka shedinku gabaran hasada fa innal hasada yaqul hasanat kama ta akulun narul hasaba wal ushba dan ita hasada tana cinye kyawawan ayyukan mai yinta kamar inda wuta take laƙume kirare da ciyayi an gane wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud hadisi mai lamba ɗaya a cikin kitabul adam wal muslimu in khatara lahu khatirul hasad bi hukmi bashariyatihi shi musulmi idan wani tunani na hasada ya bujuro a cikin zuciyarsa ya ɗarsa a zuciyarsa a kansa saboda kasancewarsa mutum ne wa adami ismatihi da kasancewarsa shi ba masumi bane tsararre ga bidan sabo qawamahu bi daf'ihi min nafsihi to zai rigima zai rukumu wannan abin itun kuɗe shi ko kawa da shi ainihin daga zuciyarsa wa karahiyatihi lahu hatta la yasiru hamman aw azimatan lahu ta yadda zai kyamaci abin daga lokacin da ka ji da ta ɗarsu to ka kyamaci wannan abin an gane ku ta yadda ba za ka bari abin ya zama to hamman wani abu da kai himmatu wajen aikata shi ba aw azimatan lahu ko wani yankakken kuduri wanda yake da shi fa yaqulu bi mujibihi aw ya'malu fa yahlik ballantana wannan abin da ya sun ya bar shi ya furta shi akan harshen sa ko kuma ya aikata sai ya to ya halaka an gani kawai mutum zai zo wuce da mota fi kawai ka ganta sai ka ce barayin banza haka kuru to kaga sai da mai yadda sami a zuciya sannan to da haka kuma yake cewa kamar inda zargi fa yake haramun ne jama'a kai ma ka bari a zargi fa haramun yawa zargi haramun ne amma kai ma kai abin da zai sa a zarge ka haramun ne wadan kada wani yaji ana maganar in ya wuce ana caɓa rayin banza a ci ana aikata mara kyau to kai shi kuma ya ce to shi ma bari yi a musamman al'umma da kake zaune da su su san masdar naka ya kake samun kuɗi ya kake samu me sana'arka sana'arka siyasa ita kenan sana'arka Eh, sana'arka ka shine ka tsaya takara an ce, ko kuma ka fito kai contesting an ce ka zai yi an baka kudi yanzu siyasa an maida ta ne sana'a ta zama kasuwa ta zama business to da haka duk abin yake dadi ba jama'a asalin masu shugabancin mutane jama'a abin da suka sani su shawuye ne su sunan su shawuya su an daidai su tara gaban wahala abinda suke cewa duk masifar da ta towa talaka mutanenmu za mu tsare musu ita amma yanzu yau su suke tura talaka wahala saboda shegantaka kowa ya sa su sai ce shi ne sardauna ce shi ne balewa shi ne kaza ƙarya kuke yi to ina gidan sardauna sardauna da ya mutu ina gidan shi tafawa balewa da ya mutu ina gidan shi gidan gado ne gidan gado ne duk ciki suka mutu duk duniya ba su da komai sai wannan gudu ba su da gonar bako da kajar ta gonar da gonar sardauna ba ta saba ta gwamnati ce gwamnati ce eh wadda wadan kwairo ne ko yi mata ba eh, yawa gambu ko eh, yawa eh, wa iliyan kargo eh kabin ko gonar bakura gonar sardauna ko aiki ba ya san ana leluwan tashi <laughs> ko claro kun ga ba gonarsa su bace ba fa ba gonarsa su bace gona ce ta gwamnati yanzu sun zo su raba kansu sun sayar da wadda za su siya to kuma haka cewa na shi ne sardaunan arewa shi ne sardaunan kaza shi ne kai ko shugaban kasa shagaru wannan da ya na baya-bayan nan ya kwatanta abin da bayan ba wani shugaban kasa da yi don shi ma har ya mutu daga gidansa sokoto sai gidansa shagari shi gidan na shagari ma yanzu wakafi ne ya yi makarantar koyar da ƙura'ani a ci marefa ta ofis ne yake da shi tsohon shugaban kasa ya kasa biyan kudin wuta a gidansa aka yanke wuta shagari wanda ya rike najeriya lokacin an samu kudi mahaukatan kudade mahaukata amma ba shi da gona ba shi da gidan gona ba shi da gidaje ba shi da kasuwa ba shi da kiwo ba shi da komai kuma har ya mutu wannan shagari style din ita yake hawa shagari style da ita yake hawa martandi Uh. Mm. to ka gani ce har yanzu tura suna wannan abin sai ba ture to Allah ya sa ma musulmi ne amma da alama ba musulmi ne ya ce an yi sauyin mulki wani ya ci wani ya fadi shi wanda ya fadin kekensa ya hau daga wajen mika mulki ya tafi gida keke to yanzu kansila a nan kasar kansila ya hauke ke tafi gida Allah ya sauki an gane wa yana ajaba hushai kawai in wani abu ya birge musulmi ya ba shi sha'awa abin da yake cewa ma sha Allahu la quwwata illa billah eh abin da Allah ya so shi yayi babu ƙarfi tare da ikon Allah wai bi zalika la yu'athiru fihi wa yaslam da fadar wannan sai zamanto ganin abin da yi ba zai mummunan tasiri ba kan wancan abin kuma sai i kubuta ga biran amma kaga yanzu mutane ba haka suke an gane wani wallahi inda ya san in ya kalle ka baka mutu sai ya kalle ka to kaji ko Abin da zai baka mamaki jama'a baka taba ganin mutum ba ba wata mu'amala ta hada kuma ba kwadu ba sai a masallaci amma wai haka kawai kaji kana jin haushin haka ko yanzu wanda ya hada kai a masallaci tsakani da Allah ya cancanci kiyayya na eh to wannan shi wallahi tun da ya gan ya ji baya to kuma haka zai haƙura ko tun da dai wani baya son wani tun da ba Allah ne baya son sauwa zai ɗauke shi abu dole haka zai rayu kai ma haka zakar. Allah ya mana jagora ya dora makan daidai to da yake akwai 'yan bayanai da ya kamata mu yi sai mu kwana nan insha Allah in Allah kai mu bayan sallah ma dora daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ko ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi yan wa masu albarka bari in fara kada in sha'afa to rana yake wadai ba karatu kenan insha Allah saboda sallah sai mako na sama insha Allah za mu dawo mu ci da karatu abu na biyu sai mana kira a waɗannan kwanaki guda goma da suka rage kaga yau an ci rage, ko an ci rage. to har yanzu da dama na faɗa wata wanda siha da na yi na jin yau da asuba ko gabanin wannan allah ibarka ka ji wani lokaci na falala ba ka kawai ibarka ba akwai hikimar da ta sa ibarka don me ai wasu sun mutu gabanin lokacin yanzu misali ba ga nan shila salihu koki ba Ba ra lafiyar kalau daidai wannan lokaci ana nana ta Jami da shi yanzu ɗaya ga wata biyu ga wata allah ya masa rasu watan ya kama ɗaya da biyu ina asibiti a kwanci tun kafin lokacin ma yana asibiti shi wannan yana nuna maka cewa lafiya dama ce da haka lokacin da kake da ita ka yi amfani da ita kada ya maka kamun ga ka zo kana cizon yatsa daga baya dama annabi ya faɗa ni'matani magbunun fihi ma kafirun minan nas nemomi guda biyu ana yi wa mutane da yawa kamun ga a cikin su as-sihhatu lafiya wal da dama da yawa mutum yakan samu damar da zai abu bai yi ba sai bayan ya wuce damar ta saraya sai kuma yanzu yana da dama ina da na sani to da in ka samu dama yi kokari ka amfani da ka ga samun kanka a waɗannan kwanakin alkhairi ne babba akwai wata hikima behind that ba wai kawai Allah ya barka bane dan ka tuka sha kai akwai wata hikima ta iya yi wa a shekarun baya da suka wuce akwai wani sakaci da kai yanzu Allah ya baka dama waɗannan kwanaki da aikin alkhairi ifi soyuwa ifi falala zuwa ga Allah kai maza ka aikata abin da zai filin wancan gab din ba wai shi za a dawo ka kike ba a'a amma abin da zaka tsororuta ya to ya kai ne wancan abin shi ma ya taba shi ita mamin ayyamin al'amalu salihu fihin khairun wa habbu ila Allah aiki na kwarai ce, ai karshen hadisin ma ruwayar Abu Dawud ba ruwayar Imam Bukhari ba ruwayar Imam Abu Dawud da sa ai an tambayi manzo Allah wal jihadu fi sabilillah har jihadi ya manzo Allah sai ce wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi shay har jihadi bai kai aikin kwarai da zaka yi a cikin waɗannan kwanakin ba sai fa mutumin da za a ce jihadinsa ya kai na abin da za ka yi na aikin alkhairi a wannan rana wanda ya tafi wajen jihadi ya ɗauki dukiyarsa ya tafi je babu abin da ya dawo shi bai dawo ba dukiyar ma bata dawo ba misali ka ce subhanallahi wa bihamdi yanzu a minti daya nawa za ka iya faɗa ka iya faɗan biyu ko uku subhanallahi wa bihamdi to ku kalla a gobe subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi na faɗi guda bakwai ga agogo can ba daidai yake a minti ɗaya fa to yanzu wannan kuma sai ka ji duk guda ɗaya fa da aka faɗa daidai da ladan wanda ya tafi jihadi da dukiyarsa da kansa ok ko kun ɗauka abin da za a yi ne gaba ɗaya duk aikin da ka yi ɗaiɗaikunsa falala ta Allah jama'a falala ta Allah to ashe wannan strength ɗin da Allah ya baka ya baka dan ka tsororo shi abubuwa ne da yawa ciyarwa mutum ya ɗauka ciyarwa har ciyarwar da za ka yi azumi ba ta kai wadda za ka yi yanzu lada ba ciyarwa da za ka yi da azumi ba ta kai wadda za ka yi a yanzu lada ba don ma min ayyamin al'amalu salihu fihin na khairun wa habbu ilallah a ruwayar imam al-bukhari fudala wadda ta fi wannan falala babu to kaga yanzu mutane sun tare ciyarwa da azumi ko abu ne mai kyau ba ce aka ku daina ba ku yi wancan kuma ku yi wannan duk ba Allah ya bada iko ba to amma za ka ga waɗannan kwanakin ga baki ɗaya, kowa idan ya tashi zai aikin nan na falala nafsi nafsi Ya yi azumi yi bude baki baya tunanin inda talakawa a kowanda suna so za su yi azumin na amma ya za su yi buɗe baki shi ne damuwarsu ɗaya eh, ka zuwa unguwa ka ceto jama'a zan ringa yin azumi a waɗannan kwanakin guda goma duk wanda ya azumi ya zo gida na ya karɓi kunu za a yi ko ba za a yi ba ba a yi masallatai su kansu kwamitin masallatai sai ku motsa sai ku motsa ga asusun ramadan ko an fara ajiyar ramadan tun yanzu abu ne mai kyau amma wanne tsari kuke da shi wajen tallafa mutane a irin waɗannan kwanakin aiki ne na alheri kwamitin masallatai mutane sun dogara ko sun yadda da tsare-tsaren kuna gaya musu suna yi ku zo ku fitar da wani tsari ko da ba za a ringa iftar a masallaci ba a'a wane mabukaci ne kuma yana so yana azumin nan kwamitin masallaci irin wannan asusun a bashi wani abu na irin wannan a samu waɗanda za su irin waɗanda abu abu ne mai kyau a daidai kunmu mu ringa yi ma min ayyamin al'amal salihu fihinna khairun kullun abin da zaka ringa tuna kenan wannan ruwayar ta Abu Dawud khairun wa ahabbu ila Allah yafi alkhair yafi soyuwa zuwa ga Allah ma'ana wannan yafi alkhair yafi soyuwa zuwa ga Allah Wancan kuma ruwayar Imam Bukhari ce afdala bai fi shi falala ba ba wanda ya fi shi falala an fahimta jama'a to sai mu zo kenan sai mu taraye waɗannan abubuwan sadar da zumunci ne karatun alkur'ani ne azumi ne eh, salati ga annabi ne tasbihi ne tahmidi takbiri tahdidi haukala, hay'ala has'ama duk wani abu da zaka iya istighfari tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala duk aikin alkhairi aikin zuwa masallaci da wuri yanzu kaga kai takeici wannan juma'a ku duba ku ga wata hikima ta Allah wani lokacin idan wannan wata ya tashi zuwa juma'a biyu ake yi a cikinsa a cikin wata amma wannan ɗaya ce ba to me yasa Allah mai da ita ɗaya kai baka sa akwai hikima ba to yanzu shikenan wanda duk sai da ya sake liman sai da ya hamun bari sannan ya je masallacin juma'a ranar ranar kiyama hu bashi sallah dai ta saraya amma da za a zo ana roll call ana kiran suna ba shi wanda suka je sallar juma'a sallar kwaya daya juma'ar kwaya daya wani kuma idan ka zauna ka zaunar da shi yanzu yau daga juma'an nan mai falalan nan dama ita juma'a tana da falala a karan kanta to ga kuma ta zo a wani lokaci mai wata falala ta musamman daga ketowar alfijir zuwa yanzu da Allah ne ka aikata sai ya rasa ne yi to ba kai za tambaye shi ba kowa ya ya tambaye kan ba za mu je mu kwanta ba yanzu ni kai ke kowa kowa ya je wa kansa hisabi wai daga ketowar alfijir zuwa yanzu mene na alheri mene wanda nake jin cewa na dace da wannan mamin ayyamin al'amalu salihu fihin na khairun wa abu ilallah mene sai kowai ya tambaye kan shi to sai mutum ya gane ya yi sakaci ko bai sakaci ba kwanakin ba su kare ba kai ma ranka bai kare ba Allah ya taimake ka har yanzu akwai kwanaki a gaba sai kai kokari ka abin da zai iya riskuwa juma'a dai kamta daga ta wuce ko ba ta wuce ba ga wuce ba za kuma a dawo da ita ce kai kai ba ba tsayewa arfa ba ce ballanta na ce ko cikin yankin dare ka je kai ta riga ta wuce ta wuce to da ka ina jin hankalinmu jama'a ga ranar arfa tana zuwa ranar azumi ranar da ita kuma a cikin ranekun waɗannan ba wadda ta kai ta falala wannan sai nuna cewa kenan duk kwanakin duniya ba yinin da ya fara yinin arfa falala da haka ne Allah ya zaɓe shi a cikinsa yake alfahari akan mala'iku Allah yana alfahari akan mala'iku a ranar arfa zai tambaye mutane zai tambaye mala'iku waɗannan da suka tsaya arfa me ya kawo su ne sai ubangiji yadda ka suka zo suna nema da rahamarka. to sun ga rahmata ne a su gani ba ubangiji labari ne to me suke tsoro ne suna tsoron ka tsare fushinka da azabarka ya Allah to sun ga azabar ta ne a su gani ba labari suka ji suka yi imani <laughs> wa bin wani ya faɗa alal ainihin ra'as ko Allah ya ce annabi ya ce mu muna da sauran magana ba mu da sauran magana mun miƙa kauya kuro mun yi saranda sai ce ina shaidar da ku cewa duk na gafarta musu yawmun yubahi fihi fihi Allahu malaika yini ne da Allah yake alfahari da shi akan mala'iku a wannan rana to sannan yini shi Allah ya mayar yini guda daya da shaidan a shekara ba lokacin da yake samun kuntatuwa irin wannan yini saboda ne afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mafi kyawu mafi alkhairin abin da na faɗa in ji manzo Allah ni da annaba gabani na a ranar arfa shine la ilaha illallah to da jama'a ranar arfa me yawaye faɗar wannan kalma ta la ilaha illallah sannan ƙarshen yinin ranar lokaci ne na amsa addu'a a dage da addu'a ranar arfa lokacin da rana za ta faɗi lokacin da ake ta kaliya lokaci ne na amsa addu'a a dage da yin addu'a wannan lokaci amma karkar jinkirta sai wannan lokacin tun daga bayan la'asar lokacin rana ta yi fara sanyi lokacin alhazai kowa ya je ya tsaya a arfa wanda yake zaune yana zaune wani aka je aka ce tsayawa arfa karfa wani ya ɗauka cewa aka je tsayawa ake ta yi fa wai ba za a zauna ba in ka gaji ka zauna hasali yanzu da yake arfan ma ta zama ta zamani hadda tanti tanti hadda AC a ciki ai eh, a ah, to ba zamani bane <laughs> an gani to sai ka zauna in ka gaji to wannan lokacin a lokacin Allah yake alfahari wa mala'iku da alhazai to kai kuma kana nan sai kai ta addu'a dama ga kana azumi kuma addu'ar mai azumi karbabbiya ce warin bakin mai azumi a daidai wannan lokacin yana tashi Allah ina sansa sa kenan kai ka samu ne ka samu space ka samu dama ka samu wuri wanda za ka baje kolinka gawa Allah duk bukatu Allah ya amsa mana ranar sallah jama'a ana cikin yanayi na rashin abin hannu to a daure a yi layya a daure shi ne cikamakin ranar ranekun sai dai Allah da yake yana kaunar mu sai biyu su da wasu kwanaki ladan gabe ko ayyamu tashriq eh ladan gabe ke wato bayan ka kwashi kashin kuma aka kawo min gyara aka baka to su ma a su jama'a wanda duk Allah ya bashi damar da zai yi layya ya daure ya yi layya Allah yana son layya jama'a karkai wa Allah ruwa da abin da ya baka kuma fa ku sani waɗansu malamai fa sun ce layyan nan ga duk wanda Allah ya ba iko dole ne fa yi ta ba wai ba wai privilege bane dole ne sai kai wajibi ce sai idan kana da hali ba kai ba Allah sai ya tuhume ka me yasa kana da abin da zaka yi layya na baka abin da zaka yi layya ba ba naka bane nawa ne na baka ya kai kai layya me yasa baka yi ba suka ce Allah zai tambaye ka to jama'a mu daure ne mu yi layya alheri ce wallahi layya alheri jama'a dan Allah yana so to sannan mu kiyaye riya a cikinta mu kiyaye, cewa na saba ina yi mu kiyaye saboda kar yara su je gidan wani kwaɗayi kai khalisal wajhillah kai dan Allah kai dan Allah duk wanda zai yanka abin yanka yanka dan Allah ka ajiya zuciyarka wannan shine last note da kake da shi ka fifita abin da Allah yake so a abin da kake so to shi kuma Allah ne maka alƙawarin ba zai tabar da kai ba Za ka ga alheri kawai abin da za ka yi annabi ya ce wanda duk ya gazgata Allah to sai Allah ya gazgata shi abin da kake da bukata ne ka gazgata Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza gazgata. Kar ka raba wuta gaggata kawai ba kai to da kai wannan za ka ga za ka sha mamaki ba wannan abin mutane da yawa sun gwada sun gani da yawan ana yi na ce ga ɗan'uwa, uwa aka zo aka yi wani karatu a kan hawa ƙarfin addu'a da suka ji suka yi addu'a sun gabin ko ba su gani ba to a wannan lokacin ana gaya muku duk wata addu'a da ake yi har yanzu ta ƙi yin tasiri an raba wuta ne a zuciya amma yanzu da aka zo aka yarda ba mai yi sai Allah ya gazgata ko bai gazgata ba abin da kake da bukata kenan shi nake da bukata shi kike da bukata kowa abin da yake da bukata kenan iyadda i gazgata Allah ya mana jagora Allah ya nuna mana ragowar ɗinnan kwanaki lafiya cikin arziki cikin wadata cikin imani tafiya zuru kuma ranar muka dawo abin nan ita kuma sai a ba da labari ko yanzu lokaci ya riga ya tafi amma dai dan taba kalashin alhamdulahi mutum da sittin 865 su suka musulunta a wannan karin akwai kuma gari guda da muka yi masa juyin waina wato kasan ita waina aka tashi juya ta kasan ake dagowa can ko a juya shi sai dawo saman kuma ya koma yana kasa da kiristocin da 'yan gargajiyar duk aka juye suka zama musulmi garin gabaki daya amma sauran bitan Allah ya kai mu bayan sallah Allah ya dora makan daidai Allah ya mana jagora sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi salamin din